This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da maimacin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. talbijin kahira na kasar misira ya faɗa a jiya asabar cewa yau lahadi ne isra'ila da hamas suke sake komawa kan teburin tattaunawa a birnin alkahira domin dakatar da yaƙi da aka kwashe watanni shida ana gwamzawa a zirin gaza a cewar wata majiyar tsaro wani jami'in isra'ila ya faɗa wa reuters cewa isra'ila za ta aiki da tawaga zuwa alkahira yau lahadi sai dai wani jami'in hamas ya ce za su jira su ji bayani daga masu shiga tsakani na alkahira game da tattaunawar da isra'ila tukuna bangarorin da ke yaki da juna sun ƙara azama kan shawarwari da ƙasashen qatar da misra suka shiga kan matakin dakatar da hare-haren da isra'ila ke yi na tsawon mako shida domin sakin mutane 40 daga cikin 130 da ƙungiyar 'yan bandagan ta falasɗinawa ke ci gaba da yin garkuwa da su a gaza hamas ta bayyana aniyar kulla duk wata yarjejeniya domin kawo ƙarshen yakin da kuma janyewar sojojin isra'ila isra'ila dai ta yi watsi da hakan tana mai cewa daga ƙarshe za ta sake dawowa da ƙoƙarin wargaza harkokin mulki da ƙarfin soja na hamas shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky ya sallami wani da daɗin hadiminsa da kuma masu ba da shawara da dama a jiya asabar a ci gaba da yin garan bawul yayin da rasha ta sake kai sabbin hare-hare a cikin dare zelensky ya kori babban mai taimaka masa sarhi shafir daga mukaminsa na mataimaki na farko wanda ya aiki tun shekarar 2019 shugaban na ukraine ya kuma kori masu ba da shawara guda uku da wakilan shugaban kasa guda biyu da ke kula da ayyukan sa kai da haƙoƙin soja ba a bayar da wani takamaiman bayani ba a game da sabbin sauye-sauye da aka yi a garin bawul tsakanin ma'aikatan gwamnatin a cikin 'yan watannin nan rundunar sojin saman ukraine ta faɗa a jiya asabar cewa rasha ta harba jirage marasa matuƙa goma sha biyu samfurin shahid a cikin dare an harbo guda tara daga cikinsu sa'annan ta harba makamai masu linzami guda hudu a gabashin ukraine labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ruwan sama kamar da bakin kwarya ya hallaka mutane takwas galibi kananan yara kana wasu goma sha biyu suka jikata a arewa maso yammacin kasar pakistan ruwan da ya zuba a gundumomi da dama a lardin kibar fatunkwa ya rusa dakuna kuma ya murkushe mutane a ciki a cewar anwar shazad kakakin hukumar kula da bala'i na yankin shazad ya ce uku a cikin waɗanda suka mutum 'yan uwa ne 'yan shekaru tsakanin uku zuwa bakwai a cikin iyali guda ya ƙara da cewa mace-macen so a kune a cikin sa'o'i 24 da suka gabata kasar pakistan ta samu jinkirin ruwan sama na lokacin sanyi a wannan shekara wanda ya fara a watan fabrairu a maimakon nuwamba damina da ruwan sama na hadda haddasa mummunan barna a duk shekara a pakistan wani bam ya fashe a wata kasuwa a wani garin arewacin kasar siriya da ke karkashin soja masu biyayya ga turkiya a yau lahadi inda ta kashe mutane takwas kana wasu ashirin suka jikata a cewar masu sa ido kan yaƙi akalla mutane takwas aka kashe wasu 23 kuma suka ji rauni yayin da wata mota dauke da bam ta fashe a tsakiyar wata shahararriyar kasuwa a garin azaz da ke lardin aleppo in ji kungiyar kare 'yancin dan adam mai sa ido a kan yakin siriya ta syrian observatory wadda ta ce alkaloman na wucin gadi ne kungiyar tarajin kare dan adam da ke zama a birtaniya syrian observatory mai cibiya a cikin syria ta ce fashewar ta yi ɓanna sosai ta kuma ta da wuta sa'annan ta kara da cewa an ga motocin ɗaukar marasa lafiya da ma'aikatan ceto yakin na siriya ya fara ne bayan da gwamnatin kasar ta murkushe masu zanga-zangar lumana a shekarar 2011 lamarin da ya rikide zuwa mummunan tashin hankali da ya janyo mayakan jihadi da sojojin kasashen waje zuwa kasar a ƙarshe yau lahadi ne al'ummar turkiya za su ɗunguma rumfunan zaɓen ƙananan hukumomi wanda ke mai da hankali a kan yunkurin shugaba tayyip erdogan na sake kwace ikon birnin istanbul daga babban abokin adawarsa wanda ya ƙudiri aniyar sake farfado da 'yan adawa daga mummunan shan kayi da suka yi a zaɓen bara magajin garin istanbul imamaglo ya doke erdogan da jam'iyyarsa ta akp duka mafi girma a mulkinsa na shekaru 20 da nasarar da ya samu a zaben shekarar 2019 shugaban ya sake yunkurowa a shekarar 2023 inda aka sake zabensa da kuma samun rinjayi a majalisar dokoki tare da kawayensa masu kishin ƙasa Zaɓen na yau lahadi na iya ƙarfafa tasirin erdogan a turkiya ko kuma ya nuna ana samun sauyi a fagen siyasan ƙasar. labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Yanzu kuma sai a gyara zama domin yin shirinmu na gaba. Social media duniyar matasa, da Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci sannan da arzikin sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo shirin da ke taɓo duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafofin na yanar gizo sunana Halima Abdulrauf jagorar shirin. madalla a cikin shirin na wannan mako za mu duba batun damfara da sunan rashin lafiya a kafofin sada zumunta lamarin da ya kusan zama ruwan dare tsakanin matasa a dandalolin intanet din matsalar damfarar mutane da sunan rashin lafiya wanda ka iya daukan salon fara mu'amala da masu amfani da kafofin sada zumunta a matsayin abokai wato friends ko mabiya wato followers ya kara kamari ne musamman a shekarun baya-bayan nan inda aka sha fallasa masu aikata irin wannan zamba cikin aminci a dandalolin x wanda aka fi sani da Twitter a baya, Facebook, Instagram, TikTok da dai sauransu. Wani rahoton bincike da Wallstat ya gudanar ya yi nuni da cewa Najeriya ce ta fi kowace ƙasa yawan masu zamba ta yanar gizo a nahiyar Afirka kuma tana matsayi na uku a duniya. A bisa wannan matsalar muka fara ji ta bakin bakonmu na farko a cikin shirin wanda zai mana bayani akan zambatarsa da aka yi akan manhajar WhatsApp a bisa lambar wata da suka yi karatu tare a baya. Suleiman Abdul. Mm, gaskiya na taɓa fadawa akwai cosmeti na da mun daɗe ban magana da ita ba sai ta WhatsApp nake magana da ita. Sauran rana haka na fito sallan azahar sai na ga magana ta a WhatsApp so ni ban tsaya na bibiye cewa me ke faruwa ba. So da na san wace ce ita ba za ta iya yin wannan abin ba kuma na ga an yi min wannan abin sai ta kai wannan barin duba wani lamar kawai na ga ta ce min ba ta da lafiya rayuwa sai a hankali mijinta babu so sai ta ce tana buƙatar taimako na ga akantun ba ta sa so ni ban tsaya neman tsayawa binciken cewa. ba gashi gashi ba ko sai na tura da kuɗi so bayan can ya kai wajen 5 to 6 hours haka sai na ga ta yi uploading status ɗinta da wani glue number sai ta ce in an yi request na wani kuɗi ba ita bane an yi hakin account ta ne so da biyan sai na ce mata is serious haka sai ta ce sai na ce wallahi ni I thought da gaske ne na tura da kuɗi ka ta tambaye nawa ne ce mata dubu hamsin amma da nan ta ne aka yi amfani. Na'am Malam Suleiman wani darasi wannan lamarin da ka tsinci kanka a ciki ya koya maka kuma waɗanna matakan kariya zaka fara ɗauka daga yanzu. Dole gwamnatin da yanzu na kara gani irin abin zan tabbatar da cewa na dauka waya in kira tabbatar da cewa da gaske ne koko kan kara fada wancan irin wanda na fada kwanakin baya most of the times whatsapp ko facebook inda aka cika fadawa irin tarkon nan kenan so tun daga nan kuma sai zan zan ta kan tsantsan gaskiya abin da zan ja hankalin mutane shine duk wanda ya ga irin wannan abu so da mutane yanzu sun baci kowa ne ma ta yaya zai samu kuɗi a hannun mutum in ka ga irin wannan ka tabbata ka dauka waya ka kira wannan mutumin ka tabbatar da cewa idan eh gaske ne bai da lafiyan ne ne ko kuma kamancin haka halin da kake zaka yi taimaka mutum ka taimaka in baka iya aka mai addu'a shine maganan gaskiya baya ga labarin da Suleiman ya bayar da damfararsa a WhatsApp bar mu sada ku da bakonmu na biyu a cikin shirin Malam Yakubu Musa wanda zai mana bayani akan abin da ya fuskanta a hannun wani na kusa wanda ya yaudare shi da sunan cutar koda har ya kai ga shi da abokansa suka nema masa tallafi a shafin Facebook don a yi masa aiki. Kamar yadda kika ce kin gani a faifan bidiyo wato abin da ya faru kenan kafafen sada zumunta na zamani na yanar gizo suna da matukar alheri game da kuma akwai akasin hakan to yawancin mu da yake mun shiga wannan kafofi ne domin mu wayar da kan al'umma sannan kuma mu kara haɗa kan al'umma ta yadda za ta haɗa kanta ta taimaki kanta da kanta to idan mun ga irin mutane da wanda suke neman taimako ko ta rashin lafiya ne ko wani abu wanda muke ganin sai an haɗa gwiwa za a iya taimako mukan kira mutane mu ce su yi kuma alhamdulillah ana yi saboda mutane sun yadda cewa an yi din zai je inda ake so to wasu mutanen sukan fake da wannan kuma sai su damfara waɗannan masu damfara suna da yawa kuma sukan kawo nakasu a wannan tafiya domin wani daga nan an samu shakku in ya ga an yi damfara sai ce nan gaba ko da ya gani shi ba zai ba da wannan gudunmawar ba to kasancewar kamar da ke gani shi wancan yaro da yawan wannan ya amfani da kusanci ne domin akwai kusanci a tsakani wanda ba mu matsa masa binkici ba wanda kuma ya daɗe yana yin wannan abin tun ma kafin a fito fili ni na ba da shawarar ce to abin nan tunda ya kai wannan matsayin dole sai an fita an nemi taimako tun muna yi ne mu muke yi a ɓoye cikin inbox yake dan turowa ciki wato a sirrance ce za a yi masa dialysis saboda ya yi karyar ciwon koda ne a bashi kuɗin duk bayan 'yan sati ya dan ƙara dawowa haka ake haka kai lokacin da shi kani na da yake likita ne sai ce wannan wankin koda ba zai ba dole sai dai a yi masa dashe muka tafi aminu kano suka ba mu bil bayan sun ba mu bil muka zo muka ce to a fito a nemi taimako bayan neman taimakon mutane dan biyan kuɗin aikin sauya koda na wannan mutumin me ya biyo baya malam yakubu aka fito aka yi wannan abu bawan allah nan sai amfani da wannan damar sai ya zo da wata karyar ce ai an samu wani ma bangare rama a kai shi wannan mu ko muka rufa masa asiri tun da ya ce an samu dama daga wannan muka ce to muka ɗauki kuɗinsa muka bashi domin ya wasu hidindimin haka su wankin koda ɗin da tafiye-tafiye ashe duka waɗannan abubuwan ƙarya ne ko kuma saboda yadda ba mu matsa ba mu kuskuren kenan domin duk sanda za mu taimako wanda ba mu sani ba mukan tsaya sai mun bi diddigi sai an je an gani amma shi wannan da yake na gida ne kuma muna kyautata masa zato kuma har da mahaifinsa da mun yi magana akan cewa yaron nan bai da lafiya kuma bai ce mana ba shi da lafiya ba ba mu san dai a lokacin abin da ya faru ba to daga ƙarshe dai kamar da kika gani sai abin ya ƙare da damfara da yaudara kuma yaudarar nan ya yi wa manyan mutane da dama duk wanda yake makusanci na ni sai da ya sabo da shi kuma yana tura masa boye ya taimaka masa kuma za ka ga har kuka ma yake turowa yana kuka yana cikin wani hali duk ya iya da kasan ɗan wasan kwaikwayo ne duk haka zai yi wa dan wasan kwaikwayon nasa kuma har a taimake shi da ƙarshe kuma da Allah ya sa da kanmu muka gane muka kuma fito muka yi bayani ga al'umma cewa wannan matashi ya yi yaudara don haka kada kowa ya ƙara taimakonsa wanda ina ganin wannan shine sanadiyar barinsa ta wannan kafan ma gaba daya. To masu sauraro kar ku sha'afa shirin matasa a duniyar gizo ke zuwa muku daga nan murya Amurka yanzu kuma Malam Yakubu me zaka ce wa masu taimakawa akan wannan lamarin? To abin da ya faru ya faru kira na ga jama'a shine yin irin wannan abin ba wai iya kanka ka cutar ba kana cutar da al'umma al'umma ne gaba ɗaya domin kana sa musu shakkun su taimako wannan ba karamar illa ba ce to idan mutum ya kalli wannan haƙƙin kawai ya kamata a ce ya haƙura da duk irin abin da yake ya nemi abu ta hanya halal ba sai ya yi cuta ba sannan kuma mutane da suke da jimirin taimakawa din kada kuma wannan mayaudara da suka shigo ciki wanda ba zan ce su suka fi yawa ba zan ganin dai har yanzu masu neman taimako suna nan da yawa wanda kuma da gaske ne abin da ya kamata a yi shine kawai kawai a ci gaba da tantancewa a tabbatar ana neman taimakon nan ne bilhaki sai a taimaka sannan matasa lalle lalle su zamana sun jajirce sun tashi neman na kansu wannan hanyar ba hanya ce mai dorewa ba kuma wallahi idan mutum ya tsaya akan gaskiya Allah zai taimake shi muna gani da yawa kwanan nan ga labarin dan agaji na akwai labarin wani kuma a Kano wanda shi ma ya tsinci kuɗi a ta sau to kun ga daidai yadda Allah ya arzurta su bayan kyakkyawan ɗabi'un da suka nuna duk wanda ya nuna kyakkyawar ɗabi'a ya kiyaye zaka ga Allah yana taimakonsa wanda kuma ya bi waccan hanya ba ma ta bullewa ko kaɗan iyakacin abin da ka samu na kwana biyu ne da ƙarshe haƙƙin mutane shi zai zo ya ruguza rayuwar mutum gaba daya ganin irin yadda wannan matashi da kai ta taimaka ma ya yi kokarin bata maka suna waɗanne irin matakai kake gani ya kamata a rika ɗauka wajen gudun faruwar hakan a nan gaba matakin da za a ɗauka shine a tabbatar sun da farko an tantance ma'ana tunda mutumin nan a yanar gizo aka da shi a sa wakilai je har gida su tabbatar da cewa wannan da'awa da aka yi ko ta rashin lafiya ko ta wata bukata tabbatacciyar da'awa ce ba ƙarya kai ba sannan kuma idan asibitoci ake ta'ammali da su ya zama na an biya kuɗin asibitin kai tsaye ba wai a ba mara lafiya kuɗin a hannunsa ba don yawanci akan samu mutanen ma suna da rashin lafiya amma an ba su kuɗin hannunsu ba sa yin abin da ya kamata wasu sai su ce kuɗin kawai suke bukata sai su ki yin abin sai su tafiya su sai kuma cutar ta zo ko ta nakasa su ko ta kai su ma ga hallaka wannan shine ni dai a nawa tunanin a takaice matakan da ya kamata a ɗauka sannan bangaren gwamnati dama ai magana maganar eh, kula da lafiya ai a haƙƙin gwamnati ne kuma yawanci da zamanin siyasa muke dukkan gwamnatocin yawanci za ga daga sama har ƙasa sun yi a kan wannan kula da lafiya din sun yi alƙawari za su yi waɗannan alƙawarin da suka ɗauka tun lokacin zaɓe ba su cika shi ne ni kawai shawarar da zan bayar domin a rage samun irin waɗannan matsalolin na kula da lafiya. Da fatan dai za a ɗauki darasi daga abin da ya faru da bakinmu a cikin shirin na wannan mako. To masu sauraro gabaki ɗaya abin da ya sauwa wakar kenan a cikin shirin na wannan lokaci yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan muryar Amurka ni Halima Abdulrauf da na shirya kuma na gabatar ke mana fatan alkhairi mu kasance cikin koshin lafiya bi salam. Madalla yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki da Hawa Umar za ta gabatar. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai leƙa ne jamhuriyar Nijar inda wani ƙwararren likitan asibiti mai zaman kanta da ake kira da Kaura Hasau da ke jihar Maradi na jamhuriyar Nijar din ya yi mana cikakken bayani akan yadda jiki yake a lokacin sauyin yanayi wato daga yanayin sanyi zuwa zafi ko kuma daga yanayin zafi zuwa sanyi. yi da ma wasu muhimman batutuwa da suka shafi kiwon lafiya duk a hirarsu da abokin aiki na Mansur Sani. Ga kuma yadda hirar tasu ta kasance. Wani irin eh, yanayi halittar dan adam ke iya canzawa ko kuma yake tsintar kanshi a lokacin da wannan sanyi ke ban kwana zahi zai shigo. Mun sani lokacin sanyi akwai cuce-cuce waɗanda sun danganci wannan yanayi na sanyi. kuma mun sani akwai waɗansu su suna nan kullum bila adadin amma in sanyi ya shigo waɗannan cuwuce-cuwuce sukan tsananta na farko dai game da shigowar sanyi mun sani kaman akwai rashin lahiya wanda ake ce ma majina majina abu ne wanda ana iya samu ko da yaushe amma in lokacin sanyi ya shigo wani rashin lahiya ya yi tsananta musamman tarin majina yakan dami mutane idan sanyi ya shigo bayan tarin majina mun sani abun yana iya ya kai ga samun abin abin da ake ce ma pneumonia kamar ciwon hakarkari ciwon suhe ko fufu majina an ta yi nisa tana kai ga ciwon pneumonia bayan wanda mun sani akwai kamar rashin lahadi ake cewa ma emasi shine shine ingilawa ke cewa sikila eh, ko to mun sani abu ne wanda yana tsananta lokacin da sanyi ya shigo akwai cutar hoka wadda muke kira asin mun sani ita ma tana tsananta idan lokacin sanyi ya shigo lokacin sanyi ya wuce ko yana wucewa wannan ciwuce-ciwuce ba shakka akan samu sauƙinsu kwarai kuwa akan samu saukin su ga yadda dai muke gani a likitance wannan ciwuce ciwuce suna raguwa inda zahi ya shigo suna raguwa kaɗan kaɗan kaɗan kadan suna raguwa misali kaga waɗanda ke fama da emasi sai ka iske lokacin sanyi mutum cikin kamar eh, wata guda yakan samu wani abin da muke kira kiris tsananta wannan imasi takan taso mai so uku so hudu ga wata amma da sanyi ya wuce sai ke suke canje ba har sabon mutum ya samu wannan tsananta ta imasi haka ma masu fama da cutar huka asin kenan abin zai zo musu da sauki can ne ba rasa ba in dai sun kiyaye a samu wannan rashin lahiya da ake ce ma asin shi zahi lokacin da ke shigowa mun sani shi ma dai yana tare da cuce-cuce irin nashi saboda mu muna rayuwa tare da abubuwa wasu kwayoyin halitta kankana waɗanda ba ganin su ake ba da ijiya eh suna nan tare da mu waɗanda su in sanyi ya shigo kamar kwana suke yi kamar barci suke yi ba su jin daɗi idan lokacin sanyi sanyi ya shigo to wannan sanyi yana wucewa su kuma lokacin ne suke jin daɗin yarwa su a lokacin da zahi ya shigo ba shakka akan same su suna tsananta idan lokacin zahiya musamman ka ga masu fama da cuta wadda ake kira ɗiɗɗiri zawon jini kenan takan tsananta idan lokacin zahiya shigo masu fama da typhoid masassarar tsutsa salati ko masassarar tsutsa goro ko masassarar tsutsa dankali dukkanin ana daukar ta idan zahi ya shigo waɗannan cuce-cuce akan gansu so da yawa bayan wannan kuma kaga akwai rashin lahiya wanda ake cima ɗan sankarau shi ya hijin daɗi lokacin da zahi ya shigo kahin zahin ana samu can ba rasa ba ɗan sankarau amma in zahi ya shigo akan samu yanayi na ɗan sankarau yana tsananta akan samu ma annoba da ɗan sankarau musamman a mu bancin wannan a lokacin zafi sai mu ce mutane fa su yi taka tsantsan musamman wajen mu'amala da abinci lokacin zahi abinci yana saurin lalacewa idan aka ce a aje shi duk wanda ke aje abinci idan ba cikin firigo ne ya aje shi ba firigo inda ake samun galas inda ba cikin kasashe ba to za a samu abin da ake ce ma guba wannan guba idan mutum ya haɗe ta takan iya kawo mishi lahani a cikin jikin shi musamman tana iya sa mutum zawo ciwon ciki har ta kama kwakwalwa to mun sani kuma zawo idan yayi yawa yakan zo da ruwan jikin mutum da yawa to ai jiki ba ya yi sai da ruwa da haka waɗannan sai dai a yi taka tsantsan musamman dai nama kada a ɗauke shi cikin leda cikin rana da wani gari zuwa wani gari lalacewa yake yi za a samu guba eh. wannan guba kuma kamar ni ce ba ta da daɗi ga jikin bil'adama ka gani sanyi yana da cuce cuce waɗansu yake tare da su haka zahi shi ma yana dauke da cuce-cuce waɗanda yake haddasawa bancin wannan yanzu ga muna muna tunkara yanayi na azumi kana ganin mutane masu waɗanda yau da gobe ana yawo cikin gari a sai da wannan a sai da wannan eh. kuma ga zahi zai kamawa daga nan in mutum yana yawo a cikin zahi kuma shi gashi da azumi har ruwa zai sha ba kenan ko zai zub da ruwan jikin shi kuma ba ruwa ba za ya sha ba eh. abinci ba za ya ci kenan abin yana iya tsananta in dai zub da ruwan yayi yawa kafin mu kai can san dakta bantar numfashin ku ba me ke sa eh, matsalolin suka hi yawa daga lokacin da sanyi zai ta shi zuwa zahi wasu matsalolin sun hi yawa ma a wannan lokacin na wannan tsakanin da a ce ma zahin ya tafi tsakiya ko kuma sanyin na tsakiya idan wanga zai tafi wanga zai koma eh, ai ya danganta da abun da ke haddasa waɗannan matsaloli kamar da nace akwai wasu ƙwayan cuta sanyi suke bukata lokacin da ake cikin sanyi su yaduwa suke yi suna ta haihuwa a lokacin tunda ai eh, rashin lafiya mafi yawa da yawa muna nan tare da su ba mu sani ba in su kai yawa ne suke kawo illa bayyana misali zan baka na eh, matsala ta cutar fitsari infection irinar kamar da muke cewa da harshen faransa to ai mafi yawa muna dauke da kwayan cuta waɗanda ke haddasa cutar fitsari wannan sai dai kaɗan ba da yawa cikin fitsarin namu amma in su kai yawa ne suke kawo matsala su zama abin da ake kira infection eh kenan da yawa irin wannan kwayan cutar muna dauke da su mu ba mu sani ba in suka taru da yanayi wanda suke bukata sai su ayayyafa in suka ayayyafa shi ke sa sai abin ya zama to illa ga jikin bil'adama sa'annan ko in yan kaɗan ne a cikin jiki ba za su kawo illa ba sai su shigo cikin jiki su hita mutum ma bai sani ba in sun yi yawa ne abin yake zama illa lokaci na azumi al'umma kowa da iya halitta shi yaya ne ya kamata al'umma su rayu kafin mu kai ga al'ummar da ke fama da cututtuka a lokacin azumi to shi azumi ibada ce kuma akwai yanda addini ya ce a yi ta in ka yi ta ne yanda an ka ce yanda addini ya ce a yi za ka ji daɗi kuma za ka samu riba yau mun sani wasu ba za su yi haka nan ba su aiki da wannan ba su aiki da abin da addini ya ce ba su aiki da abin da annabi ya ci yau mun sani yau duk wanda ke azumi ka ɗauka tun daga karhe in ci ma karhe biyar na sahiya ka ci ɗan abincin ka shi kenan ba ka ci abinci ba sai bayan faduwar rana ba ci ba sha to mun sani ai jiki yana bukata abinci yana bukatar ruwa shi jiki yanda Allah ya yi shi cikin yini akwai abin da ya kamata a ce ya shigo don bukatar yau da gobe dole sai ya shigo kamar in ci maka essence Tunda da jikin mu kwayoyin halittar dan ai ba wani abu ne kamar na'ura ne eh kamar na'ura ne kanana kanana cikin jikin mu waɗanda sun yi alisafa to waɗannan na'urori ai suna bukata abin da ake ma energy essence kenan eh. abin da zai sa su yi aiki su ma wannan kananan na'ura na cikin jikin mu kwayoyin mu na halitta to wannan eh, essence da ina ake samun shi abin da muke sakawa ga bakin salati nan ne suke samu to ka gani shi mai azumi wannan abun ba da shi lokacin da yake azumi don haka yake da kyau kai mai azumi kasancewa dai jikinka yana bukatar abinci sai dai mutum ya san yadda za a cin wannan abinci shine yake sa kake gani misali kamar lokacin sahur akan ce mutum ya ci abinci akalla mutum ya sha ruwa tun da jikin mu sai da abinci sai da ruwa wannan abinci da aka ce mutum ya ci shi zai sa ya yi ne lahiya lau ba matsala saboda wancan abincin da ya ci ya ishe shi wanda zai sha sun ishe shi to idan mutum ho bai ci wannan abinci ba bai sha ruwa ba kuma ya zamana ga mu cikin zahi muke mutum kuma yana aiki cikin zahi kenan ruwan da zai zubdawa da yawa ne isan sikin da yake bukata kuma da yawa ne musamman da har da irin waɗanda ne masu talla akan titi da haka shi ke sa sai ka suke kahin marece mutum ya balagaita kahin marece sai ga mutum yana hamma sai kwanci masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen hausa na muryar amurka amurka a latilas a nan za mu dasa aya a cikin shirin a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku musamman abokin aiki na da ke jamhuriyar nijar mansur sani sai kuma ni Hauwa umar da na shirya na gabatar nake cewa mu huta lafiya madalla yanzu kuma sai nasihar lahadi mai suna Emmanuel Nandom Dominic daga Children Evangelism Ministry uh, a nan Bauchi. Yau ina so na yi magana kan horo, horon da horo shine tarbiyyar da yaro ya tashi a hanyar da ya kamata wanda hukuma mutane kusa za su more shi moran ba cikin gida kaɗai ba society ma za su more shi a mun duba cikin karin magana sura 22 aya shida ya ce a horar da yaro don gobensa wans idan horar da yaro don gobe zai zama abu ne wanda kowa zai buga kirji a kansa idan mun duba me yake tafiya a kasar mu yau domin rashin horo ne inda ce akwai horo mai kyau daga tun tashin yaro ba za samu damoyi a cikin inda muke fesin yanzu haka ba yana da kyau kowane ɗa kowace uwa kowace iyali ta horar da ɗansa idan muna son zaman lafiya yau muna kukan rashin kaza a'a abu bai kyau ba a'a shugabaninmu mu ya fara daga cikin gidajenmu ne idan akwai tarbiyya da horo ma 'ya'yanmu to mu da kanmu ma za mu zama mutane da za mu more su in mun duba percentage da ya nuna mana yau za mu gane cewa a cikin 86 to 90 percent za mu gan cewa 'ya'ya ne daga shekaru 0 zuwa 15 sun jona wani abu da ana kira yahoo plus da yake lalata musu rayuwa me yasa yake kawo ka rashin horo ne idan iyaye idan iyali sun zauna sun iya sun horar da 'ya'ya tunda suna tashiwa ba za mu samu damuwa ba amma idan babu wannan horon za mu samu high rate na mutanen da za su mutu a kasa so yana da kyau kowa ya horar da ɗansa da 'yarsa so da mu samu kasa ya zama kyakkyawa ma mutanen da za su zo gobe so ni ina son ta eh, eh, eh, in giya mana wannan mu gane cewa horo abu ne mai kyau ko a wace addini ne ko a christianity ne ko a islam ne horo yana da muhimmanci kuma kar mu manta idan muna son beta nigeria gobe to sai mun fara horo da 'ya'yanmu a yanzu na gode Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti da ba da umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku wuni lafiya.